safiyar laraba biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara takwas daidai da talatin da daya ga watan mai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai. wannan shi ne kasar na dari da talatin daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da rayuwa da irin yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya gudanar da al'amuransa na addini da zamantakewa da hulɗa da jama'a malamai suna jinjina ga ibn qayyim duba zuwa ga wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a lokacin yana halin tafiya a inda yake kasar makka don yin aikin hajji nesa da littafansa da iyalansa da sauran kayan aikinsa Allah ubangije ya saka mushi alkhairi muna ci gaba da karatu a ainihin babuka da suke da alaka da aikin haji ibn qayyim yake cewa falamma dakhala almasjida amada ila albayti wa lam yarka tahiyatal masjid yana mana bayani akan umara da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a lokacin da iso kasar makka don yin aikin hajjin da aka fi sani da suna hijjatul wada yace a sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga masallacin sai ya tinkari dakin Allah ba tare da yayi sallah raka'a biyu da aka fi sani da suna tahiyatul masjid ba fa inna tahiyatul masjidil haram at-tawaf domin shi tawafi shine tahiyyatul masjid ga masallacin makka mai alfarma sanda mutu ya shiga wani masallaci matukar ba an tara sallar farilla ne, inda zama zai a masallacin don yin wani abu na daga cikin sunna ne ya sallaci raka'a biyu na ainihin tahiyyatul masjid to amma a masallaci mai alfarma dawafi shine abin da ya kamata mutum ya fara yi kafin ya ainihin wani abu falamma hadal hajar al-aswada yayin da ya zo daidai wa daida da inda alhajrul aswad yake a jikin ɗakin Allah istalamahu sai ya sa hannu ya taɓa shi walam yuzahim Alayhi, bai yi gogoriyo da kowa wajen taba shi ba ba shi daga cikin sunna yin gogoriyo yin turereniya da turmutsitsi dan ka kai ga hajarul aswad walam yataqaddam alaihi yataqaddam anhu ila jihati jihati ar al-yamani kuma bai gabata ya wuce hajar aswad ɗin ya tafi kan kusurwar dama ta ɗakin ba walam yarfa yadayhi kuma bai ɗaga hannun shi walam kul kuma bai ce nawaitu tawafi hadha al-usbu'a kaza wa kaza bai ce nayi nufin tawafi na na wannan makon dan kaza da kaza kamar yadda duk mutane suke yi dinnan duka wannan baya cikin sunna walaftatahu bit takbir kama ya man la ilma inda kuma annabi alaihi salatu wassalam bai fara bai fara dawafinsa da cewa Allahu akbar ba ba kamar yadda mafi yawan mutane waɗanda ba su da ilimi suke yi ba su fara da kabbara su wuce su kai kan rukumul yamani ko su ɗaga hannu da makamantansu bal huwa min al bid'i al munkarat yace duk waɗannan suna daga cikin bid'o'i ababan kyama wala hadhal hajar al aswada bi jami'i badnihi thumma tafala anhu waja'alahu an ala shakki kuma ba wai sai da yazo ya daidaita jikin shi daidai wa daida da inda hajar al aswad yake sannan ya juya ya ainihin wato a sanya shi a daidai kwibanyan jikin shi ba ma'ana ba sai da yazo ya kalli wajen suka yi gaba da gaba da hajar al aswad sannan sai ya juya ya sa shi daidai a kafadarsa ta hagu ba ina fata mun gane wasu idan suka buga su tsaya tukuna sai su kalli inda hazar aso din yake idan suka gaba da gaba da shi sannan sai su juya su sa shi a daidai kafadarsa ta hagu sannan su cigaba da tawafi to wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi shi ba malam ya ci gaba da cewa bal istaqbalahu wastalama kawai dai ya fuskance shi ya ainihin taba shi sun ma'akaza an yaminihi sannan ya kama kwiɓanyar dama waje alal baita an ya tsarihi ya sanya ɗakin allah yana ta hagunsa walam ya da'u inda albabi bi da ya zo daidai ƙofar ɗakin ka'aba babu wata addu'a ta musamman da ya tsaya yanayi wala ta hatal mizabi hakanan babu wata addu'a ta musamman da ya tsaya yana yi a ƙarƙashin indararu wannan abin zubar da ruwa da ke jikin ɗakin ka'aba wala inda zaharil ka'abati wa arkaniha haka da ya zagaya can baya ma'ana ta ɗayan ɓangaren babu wata addu'a ta musamman da ya tsaya yana yi wa arkaniha haka nan a dukkanin kusurwoyin ka'aba babu wata addu'a ta musamman wala wa lit-tawafi zikiran mu'ayyana hasali dai shi annabi alaihi salatu wasalam bai sanya wa dawafi wani zikiri na musamman irin yadda aka san zikirin watin misali ruku'u da sujuda da tahiya da sujudu tilawa da idan an kira sallah da idan an sha ruwa a azumi kaga wannan duk suna da wasu azkar muakkata waɗanda aka keɓance su ko to manzo Allah bai sanya wa dawafi wannan ba ka karanta littafin manasikul hajj na ibn taymiya da ainihin hajjatul uh, nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawaha jabir ibn abdullah na malam muhammad nasir albani dan karin bayani akan wannan Allah gafarta musu gaba ɗayan su la ya la bi fi'li manzo Allah bai yi haka a aikace ya kafe akan yin wata addu'a ta musamman a dawaki ba wala bi ta'limi kuma bai karantar da baka ba bal hufiza anhu bainar rukunaini abinda dai aka kiyaye a riwaya ingantacciya dangane da addu'ar da yake yi tsakanin ainihin wato rukunani ar-rukunul yamani da kuma rukunul hajarul aswad shine yakan ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yakan karanta wannan akalla kafa uku kafin ya kai tsakankanin waɗannan a tsakankanin waɗannan rukunin guda biyu wannan ya tabbata a cikin ainihin wato hadisin da al-Imam Abu Dawud da ya haka al-Imam Abdurrazzaq as-Sanani a cikin musannaf da ainihin al’imamu Hakim Abu Abdullah a cikin ainihin wato musadar kenan hadisi ne wanda yake malamai sun tabbatar da ingancinsa su al’imamu zahabi da makamantansu wara mala sai tsawafihi hadha a salasata al Uwal, a wannan tsawafi nashi na farko shi Annabi alayhi salatu ya yi sassarfa ya yi fofoti, a ainihin wato kewayawa uku na farko wa kana yusri'u fi mashihi ya kasance yana yin sauri a tafiyarsa wa yuqaribu baina khutahu yana kusantar da ɗaga kafarsa yana ɗaga ƙafa kusa da kusa wa taba'a bi kuma ya lullaba jikin shi da ainihin wato bargonsa faj'ala tarafaihi ala ahadi katifaihi ya sanya ainihin wato bakin ko kuma gefen wannan bargo akan ɗaya daga cikin kafaɗinsa ya sa shi akan kafaɗar shi ta hagu kenan wa ashara ashara ilaihi wa abda katifahu al-ukhra wa mankibahu ya bayyana ainihin wato ɗaya kafaɗarsa da kuma ainihin doron wuyansa shine ya sanya bargon ta ƙasan kafaɗar dama ya bullo ya ɗaura shi akan ta hagu sai zama kafaɗar dama a kwaɓe babu komai a kanta ka faɗa da damtsan dama haka yayi kuma haka ce sahabbai su yi a tsawaful qudum wannan a tsawaful qudumi ne ake yin sa kamar yadda ainihin wato ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa kullama hadha al-hajar al-aswada ashara ilayhi aw istalamahu bi mihjanihi duk sa'an da ya kewayo daidai inda hajar al-aswad yake sai ya nuna shi da hannu ko kuma ya taba shi da sandarsa kwagiri yan sanda kankanuwa haka mai lankwasa da ke hannunsa wa qabbala al idan ya nuna shi da kwagirin ko ya taba shi da kwagirin sai ya sumbanci wannan ainihin yan sanda wal mihjanu asan mahanniyatur ra's yace abinda ake nufi da al-mihjanu sanda ce wanda take ainihin mai lankwashashshen kai wasabata anhu annahu salama rukun yamani ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana taba ar-rukun yamani shine wato wannan kusurwa wadda daga ita sai kusurwar da hajarul aswad yake sakankanin inda aka ce yana yin addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa akhirati hasanatan wa qina azaban nar to nan ma in ya samu hali yakan tabawa yakan taba wajen walam yathbut anhu annahu qabbalahu amma bai tabbata cewa annabi alaihi salatu wasalam ya sumbanci wannan kusurwar ba wala qabbala yadahu inda salami haka nan bai tabbata cewa yana sumbantar hannunsa a lokacin da ya ainihin taba shi din ba wa qadra wa dara qutni an ibn abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ar-rukn al-yamani wa yad'u khaddahu alayhi Alimamu imam ad ya ruwaito a cikin as-sunan dinsa cewa daga ibnu abbas cewa wai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbantar rukunul yamani sai ya sanya ainihin wato kumatinsa a jikin wannan kusurwa sai malam ya ce wa fihi abdullahi ibn muslim ibn hurmuz akwai wani mutum mai riwaya a cikin wannan isnadi mai suna abdullahi ibn muslim bin hurmuz al-makki wanda ya daga cikin rijal na al'imamu imamu tirmidhi da ibnu maja da kuma al'imamu abu dauda a cikin Almarasi wannan mutumi ba'ifi ne kamar da al'imamu imamu nasai ya fada da al'imamu ibnu ma'inin da al'imamu abu hatim bin razi dukkanin suka ce wannan mutumi ba'ifi ne mai rauni ba a karba hadisin malam yace qala al-imamu ahmad imamu ahmad yake cewa salihul hadith hadisin shi na da kyau wa da'afahu gairu amma wasu malaman da dama suka ainihin rawanta shi karanta tarihi cikin tahdibu tahdib na ibn hajar da littafin aljarhu wa ta'dil na al-imam ah, abdurrahman ah, ibn abi hatim ar-razi rahimahumullah ajma'i a takeice wannan riwaya ce wadda take ainihin da'ifiya walakin al-murad bir rukn al-yamani hahuna yace to koda ma an karbi wannan riwaya sai a fassara cewa abinda ake nufi da ar-rukn al-yamani anan al-hajar al-aswad shi kanshi hajar al-aswad shine ake sumbanta innahu yusamma ar-rukn al-yamani ana ce mishi shi ma ar-rukunul yamani wa yuqal lahu ma ar-rukunul akhar da shi inda hajar al ɗin yake da ɗayan kusurwa ana haɗa su a ce musu al-yamaniyani rukunnan guda biyu wa wato rukunnan guda biyu na dama wa yuqalu lahu ma ar-rukun alladhi yalil hajara min nahiyati in kuma ka lissafa da shi rukunin da inda hajar al-aswad yake da na gaba da shi wanda in ka tafi dawafin ka je gare shi wanda yake ta inda kofa take in ka kalli Ka'aba daga inda ake fara dawafi rukunul yamani din rukunul hajar al-aswad to da ka tafi kayi gaba rukunin da ke gaba wato kusurwar da ke gaba ita ce kusurwar da tsakankanin hajar al-aswad da ita anan ne akwai kofa ta shiga Ka'aba anan ne kuma da ka abin nan akwai akwai al to wannan rukunin da ke gaba da na hajar al'aswad kaga da na hajar al'aswad da na bayansa ana ce musu al'yamaniya ne to da na hajar al'aswad da na gabansa ana ce musu al'iraqiya ne ina fata mun gane wannan in babu tajawuz da ake ainihin haɗa abubuwa guda biyu a ba su ainihin wato tasniya ko kuma mulhaqun bi tasniya kamar yadda ake cewa ash-shaykhani abubakrin wa umar ash-shaykhani al-bukhari wa muslim haka in aka ce ainihin wato alqamarani ash-shamsu wal qamar haka aka ce an alzahabu az-zahabu wal fidda to duk wannan aka ce musu mulhaqatul musanna to haka wannan aka ce al-rukunani al-iraqiyani shi wancan na gaban shine al-iraqi din to amma sai a hada su da wannan sai a kira su suna iraqiyani kamar inda na bayan na hajar al-aswad shine ar-rukun yamani sai a hada su da shi da na hajar al-aswad sai a ce musu ar-rukunani na fata a ci musu a rukunani al yamaniyani wa yuqalu ar ya alladhini hajara sannan kuma da shi wannan na gaban hajar al-aswad da ɗayan dan dama guda hudu ne da ɗayan wanda daga shi in ka sake tahowa sai kuma ka tawakkar rukunin yamani su kuma sai a ce musu al-iraqiyani madauka yanzu rukunin hajar al-aswad shine na farko to da shi da na gaban shi wanda shine a rukunin ah, da ake ce mishi wanda ake hada su a ce musu ainihin wato al-iraqiya ne to kaga rukun hajar aswad ar al iraqi ar-rukunul shami ar al yamani kaji hudu kenan ko inda hajarul aswad yake shine na daya sai kuma na gaban shi wanda daga kofa sai shi shine ar al iraqi to in ka hada shi da na bayansa sai ka ce musu iraqiya ne shi kuma na gaban wannan shine ar-rukunul shami shi ma an ka haɗa shi da na bayansa sai ka ce musu ashamiyani shi kuma wannan daga shi sai a ruknul yamani wanda shi ma sai ka haɗa shi da na gabansa na hajar al-aswad kenan sai ka ce musu ar-ruknul ar-ruknanul yamaniyani haka da ake kiransu da wannan suna wa yuqalu ar-ruknul yamani ah, والذي min الحجر ka'aba ظهر الكعبة الغربية sanan da rukunul yamani da na bayansa wanda yake bayan ka'aba kenan su kuma sai a hada sai a ce da su al-gharbiyya walakin sabata an sai dai ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam annahu qabbala al-hajar al-aswada ya sumbanci al-hajar al-aswad wa sabata anhu annahu salamahu bi yadi kamar yadda ya inganta cewa annabi alaihi salatu wasallam ya taba shi da hannunsa fa wada'a yadahu alaihi ya shimfida hannun shi mai albarka akan wannan dutse thumma qabbalaha sannan sai sumbanci hannun wa sabata anhu kuma ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasalam annahu salamahu bi ya taba shi da wannan kwagiri fa hadhihi thalasu sifati Wadannan nau'o'i ne guda uku ko dai ka taba da ainihin kuncin kaɗin. ko ka taba da hannu ka sumbanci hannun ko ka taba da wani abu ka sumbanci abun kamar sanda ke warwiya anhu aidan annahu wa ba'a shafataihi alaihi tawilan yabki an ruwaito da wata riwaya wadda bata tabbata ba cewa ya shimfida ainihin abin nan labbansa guda biyu akan hajarul aswad din ya dade haka akai yana ta kuka wannan dai bai tabbata ba wa zakara Yu tabarani anhu bi isnadin jayyid al-imam tabarani abul qasim rahimahullah ya ainihin ambata ya riwayato kenan a cikin ainihin wato littafinsa abin nan al-mu'jamul kabir yace annahu kana idza salama rukuna al-yamani qala ya kasance shi annabi alayhi salatu wassalam idan ya taba ar-rukunul yamani inda hajarul aswad yake sai ce bismillahi allahu akbar wannan riwaya kamar yadda malamin ambata amma ba haka take marfu'iya a gun tabarani ba ta zo ne a matsayin mawqufiya ala abdullahi ibn umar al-imam al-bayhaqi shine ya kawo ta da isnadi wanda yake ainihin tabbatacce a imamu ibnu hajar ya tabbatar da ingancinta daga ainihin sahabi abdullahi dan umar wallahu a'lam wa kana kullama ata al-hajar al-aswad qala allahu akbar haka al bukhari ya cewa isa da manzan Allah sallallahu alaihi ya kewayo inda al-hajar al-aswad yake sai ya ce allahu akbar wa abu dawud da tayalisi وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان هكذا الإمام أبو داود الطيالي ببما لني الإمام سليمان ابن داود ابن الجارود الطيالي ببما لني لقد كما لمي نعينهم سنة wanda ya rasu a hijira da shekara 204 mai littafin ainihin musnad na limamu abu dawuda a tsayalisi al'imamu muslim da al'imamu da al'aimatul arba'a abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja sun fita da riwayoyinsa sai dai al'imamul bukhari shi ya yi istishadi ne kawai da shi al'imamul zahabi ya ce bukhari ya wadatu ne da hadisai riwayan abu dawud da tsayalisi saboda ya gamu da sa'o'in abu dawud da tsayalisi da ya gamu da riwayoyinsu ɗaliban shu'batu bin al-hajjaj da haka yayi istishhadi da shine kawai ɗan wurare haka ɗaiɗaiwa da basu fi guda biyar ko shida ba amma muslim ya yawaita riwaya daga gare shi babban malami ne daga cikin malaman sunna ya tabbata a tarihinsa cewa ya yi fama da cutar kuturta wadda ta faru kasancewar da shi da abdurrahman ibnu mahdi ɗayan malamin wanda abokinsa ne sun kasance suna yawan cin ɗan danyen danya zawa ma kashu wannan kwallon kashu din ɗanye suna yawan cin shi sai ya sa musu ciwo kuma dama yana da wannan matsala shi abu dawud da dayalisi sai ya sa matsala ta kwatarta shi kuma abdurrahman bin mahadi sai ya samu mele a jikinsa kamar da yadda mutum yake eh, sabon kuturu yake sai fama da wannan cutar Allah ya gafarta musu Allah ya rahamshi su karantarinsa a cikin tafin siyaru a'lami annubala na alimamu imamu zahabi wannan babban malami da shi da abu asimin annabiyin shine dahak bin makhlad bin dahak ash-shaybani wanda shine kamar da suke mishi kirari su ce a jallu al-bukhari mafi girma daga cikin malaman imamul al-bukhari wannan malami ya rasu da shekara 214 gaba ɗaya kutubu sita sarwaito hadisin shi mutafakun ne ala jalalatihi wa imamatihi wa zuhudihi babban malami ne masanin ilimi na hadisi da sunna malami ne mai sakin baki da raha ana ana lissafa shi a matsayin babban malamin Imam al-Bukhari ne saboda Bukhari ya samu sulasiyat daga gare shi zaka ga riwaya a cikin sahih Bukhari wadda daga shi Abu Asim an-Nabil sai malamin sa shi Abu Asim sai sahabi Abu Asim an-Nabil misali daga yazid ibn um, ah, ubayd sai salamatu dan akwa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi Imam al-Bukhari mutum uku ne kawai a tsakiya malamin Bukhari malamin malamin Bukhari sai dalibin manzo Allah sahabi to wannan isnadi ne wanda yake fi gayatul ulu akwai su kamar guda 30 da wani abu haka a cikin sahih Bukhari to Abu Asim bin Nabil a cikin yana da wajen guda 6 ko 7 da shi sa ake ganin shi a matsayin babban malami saboda tsayin rayuwa da yi wannan ya ba shi dama sai dalibai tsayawa suka ruske shi kamar su bukhari da sai zama eh, maimakon bukhari ya ji daga wani malami daga abu asimin ko wani lokaci ma har mutum biyu sai ya zama ya samu ya kai tsaye daga gare shi akwai riwayar da kuma bukhari ya yi ta hannun shi da wasuka kamar wancan ne ainihin al'imamu ainihin wato abul kasimu tabarani ya shekara ɗari da ɗaya a duniya kamar yadda zahabi ya ce ya shiga cikin shekara ta ɗari da ɗaya a watan goma shawwal ta sannan ya rasu a shekara ta ɗari biyu kenan da uku yayin da an haife shekara ta ɗari ɗaya da biyu sai zama ya riski ɗalibai ta yawa sun samu halin riskar shi kuma a wannan shekarun fiye da shekara tamanin yana zaune kawai karanta waiki shekara tamanin kamar ka ce tun yana ɗan shekara ashirin ya fara karantawa kaga wannan ya ci moriyar rayuwar shi Allah gizo ya gafata mai al'amamu abul qasim ne kenan to malamin da ya samu wannan shekarun za ga zai riski ɗalibai da yawa da yawa kamar jami'a ce yanzu kamar jami'a ABU wani yi ta tun shekara hamsin da suka wuce ba ina fata mun gane ya riske wani malami watakila yana graduate assistant wani malamin kuma hanyar yanzu yana rayu kuma professor ne sai kuma wani ya riske shi yanzu wanda watakila jikan wancan ne to sai zama dukansu suna da haƙƙinsa ce farfesa farfesawa na malamin mu ne saboda daɗewa da ya yi a ainihin wato fage na karantarwa to ana samun malamai da suke samun irin wannan baiwa ɗai ɗai ɗai ɗai haka wasu kuma Allah ya kan ɗauki rayuwarsu da wuri gwargwadon yadda Allah ya tsara a cikin ƙaddararsu Allah ya gafarta musu ga baki ɗayansu malam ya ci gaba da cewa waɗannan malamai guda biyu sun ambata kamar da al'imamu shi abu dawuda ɗin ya rawaito a cikin musnad ɗinsa da Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra tashi daga Ja'far dan Abdullahi dan Usman qala Ja'far yace ra'aytu Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qabbala al-hajara wa sajada alayhi naga Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far ya sumbanci al-hajar al-aswad sannan kuma yayi sujuda akan hajar al-aswad din thumma qala sannan yace ra'aytu ibn Abbas yuqabbiluhu naga ibn Abbas yana sumbantansa wa yasjudu alayhi yana yin sujuda a kansa wa qala ibn abbas sannan ibn abbas da yi haka sai yace ce da mu ra'aitu umar ibn al-khattab qabbalahu wa sajada alayhi naga umar dan khattab ya ainihin sumbanci hajar al-aswad kuma ya ainihin yi sujuda akan shi thumma qala sannan sai eh, eh, umar ya ce da su ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala hakaza fa'altu naga manzon Allah ya aikata haka ne shine nima na aikata wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi al-Imam Abu Dawud da Al-Albani ya fitar da shi al-Imam al-Hakim Abu Abdullah ya fitar da shi haka al-Imam Ibn Khuzaimah Imam al-A'imma dukkan su sun fitar da shi da isnadi wanda malamai suka ce isnadi ne tabbatacce sahihi insha Allah warawa al-Baihaqi an Ibn Abbas qala annahu qala annahu qabbala ar-rukn al-yamani thumma sajada alayhi thumma qabbalahu thumma sajada alayhi ثلاث مرات haka al-Imam ya ƙara ruwaitowa daga ainihin Abdullahi dan Abbas cewa ya sumbanci ar-rukn al-yamani inda Hajar al-Aswad yake thumma sajada alayhi sannan ya ƙara yin sujuda a kansa thumma qabbalahu sannan ya sumbance shi thumma sajada alayhi thalatha marrati eh haka har sau uku wannan al-Imam al ya fitar da shi wa min qablihi al-Imam ash-Shafi'i Muhammad bin Idris a cikin Kitabul Umm sai dai a cikin isnadin shi akwai an ana ta ibnu jurejin wanda ibnu jurejin yana lisanci wa zakara aidan anhu haka nan bai haƙi ya ambata daga ibnu abbasin qala ibnu abbasin yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi salama sajada ala al-hajar naga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi sujuda akan wannan dutse na Alhajar aswad wannan riwaya ita ma al-imam al-baihaqi ya fitar da ita sai dai a cikin isnadin ta akwai wani mutum mai suna akwai mutum ainihin wato mai suna Yahya bin Yaman al-Ijli Abu Zakariya al-Ijli wanda wannan malami yana daga cikin rijal na Imam Muslim hakanan Abu Dawuda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah sannan kuma da al-Imam al-Bukhari mu'allaqan sai dai kamar da malamai suka faɗa muslim ya fita da riwayar shi makarunan ne bi gairi bukhari mu'allaka sannan al-kutubul arba'a abu dawud tirmidhi sa'i da ibnu majah kamar da malamai suka ambata kama al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin littafin taqribut tahdhib yace saduqun abidun yukhti'u kaseeran yace mai gaskiya ne yana da yawan bauta Allah amma yana da kurakurai da yawa wa qad tagayyara kuma karshe rayuwar shi ya canza ya zama baya iya rike abubuwa da haka akwai maganganu da yawa da malamai suke a kan shi kamar al ahmad da ainihin kuma wasu malamai imamu ahmad yana cewa wannan malami ya bada labarin abubuwa haddasa bi ajaiba an an sauri kuma wannan na ɗaya daga cikin riwayarsa daga ainihin sufiyanu a sauri ɗin da haka wannan riwaya bata tabbata matsayin marfu'iya daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata mun gane wannan walam yastaslim sallallahu alaihi wasallama walam yamassa min al-arkani illa al yamaniyyin faqat annabi alaihi salatu wasallam baya taba ko ina sai waɗannan rukunai guda biyu rukunul yamani da kuma in ka hada da na bayan shi shine ar-rukunul maghribi kenan waɗannan wurare guda biyu sune ainihin inda yake tabawa ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa a ah, قال الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله يقارى مس رحمة يتي ولم يدع أحد استلامها هجرة لبيت الله ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك أما أمسك عنه يتي ولم يدع أحد استلامها هجرة, بي هجرة لبيت الله mutane ba wai suna kin taba ɗakin bane dan wai suna kyama ko suna baya-baya da ɗakin Allah a ba haka bane walakin istalama mastalama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a su mutane suna taba inda manzon Allah ne ya taba wa amsaka amma amsaka su kuma kame daga inda bai taba ba kenan a tsaya iya inda manzon Allah ya taba da sunan bautar Allah to sai ya wadaci duk musulmi ba daidai bane abinda mutane suke ba su dinga shashafa ko ina wani ma har yayi kokarin yanka ko yagan wannan kiswa wannan riga da ake sanya wa Ka'aba wani ya goga fuskar shi wani ya ɗebi zufa jikin shi ya shafe a jiki ya sake shafawa duk waɗannan ainihin wato tanattu'i ne wuce makaɗi da rawa ne eh manzo Allah ya fi kowa jin tsoron Allah ya fi kowa son Allah ya fi kowa girmama Allah idan waɗannan abin da yayi na taba rukunul yamani da rukunul maghribi suka ishe shi a matsayin ibada in dai kai daga cikin manzo Allah kake bi sallallahu alaihi wasallama to kai ma ka wadata iyana faslu falamma faraga min tawafihi a ila khalfil maqami faqara yayin da annabi sallallahu alaihi ya gama tsawafinsa sai zo ainihin wato bayan maqamu ibrahima shine inda wannan zaka ga a yanzu an yi mishi wani gilashi an rufe wato inda aka ce sayyidina ibrahim alaihi salatu wasalam ya taka kenan sa'ad da suke gina ainihin ɗakin ka'aba wa idh Ibrahim ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'il sai Allah cikin hikimarsa sai ba impression na kafar Ibrahim alayhi salatu wasalam kamar a ce ka taka tabo sai kuma ya bushe a haka ya bada ainihin kaman kaman sura kafar mutum to wannan shine maqamu Ibrahim wannan ya daga cikin ayoyin Allah da Allah ainihin ya bada labari a cikin Alkur'ani fi ayatin bayyinatun maqamu Ibrahim to to wannan wurin sai manzo Allah ya koma baya da shi dai kuma baya da shi وقرأ فقرأ سيكرنت واتخذوا من ibrahima musallan ku kuriki wurin sallah akan maqamu ibrahima fa salla raka'atayn sai sallaci raka'a biyu waɗanda ake cewa raka'atay at-tawaf wal maqamu bainahu wa bainal bayt zaka yi wannan sallah alhalin maqamu ibrahim yana tsakankaninka da tsakanin ɗakin Allah wannan zaka kuma daga baya gare shi kana fuskantar sa duk inda ka samu a wannan wuri babu laifi kana iya yin wannan raka'a guda biyu da yawan nan sallah qara'a fihi ma ba'da al-fatihati bi suratay al-ikhlas bayan fatiha ya karanta suratul ikhlas guda biyu sune qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad su ake ce ma suratul ikhlas in an ce surar ikhlasi guda biyu in an faɗi ɗaya to yakan bayi zuwa ga suratul ikhlas kulhuwa huwa amma ka ce suratai ikhlas to sun koma kul huwa da kuma kuliya ina fata mun gane wannan da ita ma quliya bayani ne akan baran-baran tsakanin kafirci da musulunci kamar da aka ce surata an-nisa akwai suratul nisa'il kubra akwai suratul nisa'is sughra al-kubra ita ce wata suratul nisa'i waccan babba ya ayyuhan nasu taqrabukum sannan akwai kuma sotin nisa isogora ita ce sotun talaq ya nabi za ta laqtumun nisa ina fata mun gane to haka wannan abin da ake nufi kenan to wannan abin shi ka karanta suratul ikhlasi ta farko ita ce kuliya a raka a farko suratul ikhlasi a raka'a ta biyu ita ce qul huwallahu ahad kaga ya kamata a ce duk musulmi ya iya wannan duk musulmi ya kamata a ce ya iya wannan ina fata mun gane abinda za ka karanta kenan fatiha da qul huwallahu amin da qulya raka farko fatiha da qul a raka ta biyu a wannan wuri za ka ga ana samun za mai yawan gaske dangane da ratsa sallolin mutane da mata da suke gigiftawa da makamantansu asali haramun ne ratsa gaban mai sallah to amma dangane da wannan wuri a shi al matsaf wurin dawafi akwai maganganun da malamai suka yi tsayawa akan ko dai a ce an yi istisna'in shi daga umumin wannan hani ko kuma a ce anan babu matsala ko larura ne da sauransu a takaice dai kai kokari ka kiyaye kakka ratsa ma wani kar kuma kai ka bari wani ya ratsa maka sai ka samu wuri wanda zai zama maka da saukin yiwuwar rarratsawa saboda wuri ne wanda yake mai jama'a da sauransu kuma mutane ne iri daban-daban in ka tara mutane ma guda biyar goma ashirin sai ka ga idararsu tana da yawa balantana mutane ɗaruruwa ko dubbai kowa ya zo daga different background daga different culture al'ada da tunani da ilimi da shekaru da wahalar ma da wani sha a tafiya ta fitar da shi daga hayyacinsa kaga dole ka samu behaviors ɗabi'u iri daban-daban a ainihin wato wurin mutane ubangiji Allah shi kyauta wa qira'atuhu al-ayatan madhkura bayanun minhu da tafsirin qur'an da ya karanta wattakhidhu min maqami ibrahima musalla yana maka bayani ne a aikace ga fassarar wajen shine wannan sallah da za a yi. a yi ta a wannan wurin wa muradullahi minhu bi fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana bayyana maka abinda Allah yake nufi ta hanyar aikin sa da ya aikata falamma faraga min salatihi yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya gama wannan sallah aqbala ila al-hajar al-aswad sai ya fuskanci ainihin al-hajar al-aswad fastalamahu nan ma ya ƙara taba shi summa kharaja ila safa min al alladhi yuqabilu sannan ya fita zuwa ga safa ta kofar da ke kallon sa dama daga nan da ka juya haka ka bai wa ɗakin baya da zaka ga babu safa nan an mata ainihin wato an yi mata label cewa babu safa to ta wannan kofar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga safa a da a lokacin da babu gine-gine da yawa haka daga wurin ma kana iya hangen dutsuna duwatsun amin ko to amma a yanzu ba za ka hange su ba sai ka fita saboda an yi gine-gine su kansu kusan duwatsun suna cikin wasu gine-gine sai fita zuwa ga wannan wuri a falamma min hu. yayin da ya kusanci ainihin dutsen safa din qara sai karanta inna safa wal marwata min sha'airillah lalle dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin ainihin wato sha'airullahi alamomi na bautar Allah da ibadarsa wuraren bautar Allah da ibadarsa sai ce abda'u bima bada Allahu biki zan fara da abin da Allah ya fara ambata a cikin ayar Allah ya fara ambatan safa sannan marwa sai bayyana cewa zai fara yin sa'ayinsa daga wurin da Allah ya fara ambata a cikin ayar. kenan zai fara daga safa ya tike a marwa ina fata mun gane wannan Wafi fi riwayatin nasa'i a riwayan al-imam an-nasa'i abu abdurrahman rahimahullah ibda'u bi sighatil amr cewa ku fara da abinda Allah ya fara da shi da siga ta umarni wannan riwaya malamai sun kai sun kawo akan magana game da ita al-imamu ibnu daqiq al-aid a cikin al bisharhi umdatul ahkam da al'imamu ainihin wato ibn hadirin a cikin at-talkhisul habir da al'imamu al'allama muhammad nasir da albani a cikin irwa'ul galil da al'imamu ainihin annawawi a cikin sharhin da yawa sahih muslim da ibn hazmin su waɗannan biyu ibn hazmin da nawawi su sun inganta wannan riwaya a matsayin ziyada amma sauran waɗancan malamai da muka ambata suka tabbatar da cewa wannan ziyada ce ko kuma wannan ƙari ne wanda yake shaz wato riwaya ce take shazza ta fandare daga abin da yake ingantacce domin dai so daya wannan abu ya faru kuma wanzu Allah so daya wannan magana cewa kawai zan fara a bisa sigatul ikhbar ba wai ku fara a bisa sigatul amr ba ina fata mun gane wannan waɗannan malamai suka tabbatar da cewa riwaya ce ainihin take shazza saboda an samu ainihin fandarewa daga abin da sikatu suka ambata karanta littafin irwaul gari da tarhisul habir da littafin al-imam na ibn daqiq na aid wallahu a'lam summa raqiya alayhi hatta ra sannan ya hau kan dutsen safa din ya hau ya hau har zuwa ya zama yana hango ɗakin Allah to yanzu idan ka je dutsen safa babu da za a yi ka haushi haka saboda an sumunce shi an fulasce an lullube shi da marbles da duwatsu masu alfarma abin da ya ɗan rage din kuma an sa wani katanga na gilashi an kewaye mutane saboda ɓarnar da suke a wurin ta ta jawo zuwa ga haka da akwai wanda suke zuwa su hau wai har su yi kashi saboda boka yana ba su eh, abin nan instruction umarni cewa duk yadda za a yi su samu su yi tsuguno su kwaɓe su tara su yi tsuguno akan dutsen idan suka dawo gida za su yi kuri za su samu mukami kaza za su samu alfarma kaza wannan sai yasa sai aka kewaye wurin gaba daya ta yadda ba a iya hawan shi to duk da haka sai mutum ya hau abin da ya sawwaka ya hau kan tudun gwargwadon hali haka idan ka gangara ka tafi marwa zaka tarar shi ma duk an rufe falalan dutsen sai ra dan abu kaɗan ne ya rage sai ya daga cikin abin da ya kamata sai kai kokari ya zama ka hau kan asalin inda dutsen yake galibi kuma zaka tarar mutane eh, kamar wanda suka gama ɗawafi. wasu sun gaji sun yi sa'ayi sun gaji sai su zauna gaba ɗaya su cika wajen sai ka zo ka rasa ma inda za ka ji to wannan ma daga cikin duka dai matsalolin da ake fuskanta a irin wannan yanayi musamman a lokutan da ake da yawa kamar lokacin ifada ko kuma lokacin umara kamar a yanzu cikin wata ramadana din nan mutane suna nan sun yi cincirundu a wajen umara ko kuma a lokaci irin na rabi'ul awwal saboda mutane sun kawo wani addini na cewa umara a rabi'ul awwal tana da wata falala wanda ko ba ta da shi a sunna umara ce kamar umara ba kamar umarar ramadan wacce take da falala tsoriya akan falala umara ba domin yin umara a cikin ramadan tana ɗaya ne da ladan yin aikin hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ja amma duk da haka dai kuma yayi ne abinda muke cewa shine ka samu dai kai kokari zama ka taka asalin dutsen a wajen safaɗin da kuma wajen marwadin suna ina fata mun gane wannan To da ya kalli ainihin dutsen fastaqbala alqiblata da ya hau kan dutsen amin sai ya fuskanci alqibla ma'ana ya fuskanci inda ka'aba take fa wahadallaha wa kabbara ya ainihin yi Allah ya dayanta ai Allah yace la ilaha illallah wada Allahu akbar Allahu akbar shine wahada Allah cewa Allah ɗaya ne da kuma yi ma Allah kabbara wa qala yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama alahzaba wahda wannan addu'a ita zaka yi bayan ka fuskanci ɗakin Allah daidai inda yake a yanzu ba za ka hango shi ba amma sai ka fuskanci qubalatahu inda mafuskantar shi take sai ka ainihin karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda la ilaha illa wahda za karanta wannan ainihin addu'a babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai Allah shi yake da mulki da sarauta da isa Allah shi mai kaddara ne a kan komai la ilaha illa allah wahda Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi shi kadai anjaza wa'ada Allah ya cika sa da yayi bawansa shine manzo alaihi salatu wasalam wa nasara abda Allah ya cika sa na taimakon bawan nasa wa hazamal ahzaba wahdahu Allah shi kadai yayi fata-fata da ainihin sojojin taron dangi na kafirai summa da'a bayna zalika sai kuma addu'a a wannan wajen idan ka gama karanta wannan ainihin zikir to sai ka daga hannu wurin addu'a ne dama kar ka sako da wuri wa qala mithla hadha thalatha marrat zaka faɗi wannan zikirin kafa uku sannan sai ka faɗi duk abin da kake nema buƙatar duniya da lahira sai ka faɗa wa Allah ya ta'ala kada ka yi nauyin baki kada ka yi gaggawa kada ka ce ya Allah ya sani ba sai ka faɗa ba shi kanshi faɗin ibada ne kar ka ce wa Allah ya Allah ka san buƙatu na ka biya a ka faɗi buƙatun Allah da kaza da kaza da kaza da kaza suwa ne ya Allah da suke mini makirci ya Allah ka mun maganin su ka faɗi sunan su ma Allah ya Allah ka gyara mana ƙasanmu ya Allah ka gyara mana addininmu ya Allah ka taimake mu akan kaza wane da wane ya Allah sun ce a roƙe ka kaza Allah ka biya musu komai za ka faɗa warewa ke da diyaran da ya sauwaka maka ka daɗe kana wannan addu'a haka manzo Allah ya daɗe yanayin wannan addu'a jama'a sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi jama'a su san wani abu duk wani wanda zaka tura ka ce je maka umara ko ba zai maka wannan addu'a da aka tura mutane su yi su maka umara su ma addu'a kawai asara ce gara ka tafi da kanka in kuma za ka iya zuwa ba ka yi a gida don Allah yana ji daga gida ma duk wanda ya je in ya yi ƙoƙari ne ya yi wa kanshi wani makwance shi yake a hotel wallahi tallahi wani zai je ya gama sati biyu wala bai soke umar yadda ake yin ta baccin shi kawai zai yi da rana a hotel in dare ya fita harami ya ci abin da zai ci na sabil daga ya wuce kasuwa duk mun su. zaka ga ba ibada suke yi ba kuma sai ya ce maka ai wane ne ya turo su bayan an biya musu tikiti da accommodation da duka sauran logistics kuma a ɗauki daloli a basu sai a saka su a hotel manya-manyan hotel na kusa da harami kuma ba sa yin addu'a ba sa yi da haka ko da ka ga bukata ta biya kamar da makanta ta dawo to wannan biyan bukatan ba ya faru ne dan addu'a su sai dan wani abu can daban kaddara ko istidraji ko kuma wani abu makamancin haka shi sa ka je da kanka ka yi addu'a wannan wurin duk sanda ka haushi to ka tsaya ka yi addu'a ka yi addu'a ka yi addu'a ka yi addu'a irin yadda har za ka ji anya ko baka ma wa Allah ba baka damu Allah da addu'a ba sai ka fara jin haka tukuna sai ka fara jin cewa to na cin ka fa yi yawa to Allah abin da yake so kenan wajen addu'a ka nace ka takarkare ka lankwashe kafa ma'ana ka nuna mayataka sai Allah ya karba ina fata mun gane wannan sannan kuma jama'a duk sanda ake magana irin wannan addu'o'in ka ba da muhimmanci akan addu'an lahira fiye da ta duniya dan yana daga cikin hadarin da mutane suke fuskanta kuma duk sanda suka samu kansu a wani wuri falala zai dinga yin addu'a akan duniya kawai wannan ya zama tabdilul adna billadhi huwa khair ka dinga nacewa akan addu'an neman gafara akan zunubanka neman Allah ya tseratar da kai ya cece ka ya sa ka cikin kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ka aljanna ya rufa maka asiri a lahira ya jikan iyaye da malamai da sauran dangi makusanta da na nesa musulmai ka yawaita wannan tukunna sannan sai kuma ka kara da ta duniya ba za ka ce ba za ka yi ta duniya ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ku to ya zama addu'ar lahira tafi muhimmanci fiye da ta duniya malam ya ci gaba da cewa وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا فقيل له ها هنا يا أبا عبد الرحمن قال هذا الذي لا إله غيره هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ذكره البيهقي yace ibn mas'ud ya tsaya a wajen da ake cewa as-sadi'i haka ba karanta shi as-sadi'i da ainihin dauri akan dalu shine asalin shi kamar gefe ko bayan gida ko kwararo in kuma ka ce asada'u kai fataha akan dalo ya zama mutum kenan matsakaici asada'u minar rijal matsakaicin mutum in kuma ka ce asadi'u asadi'u shine kamar eh, wato daga murya kamar yadda Allah yake cewa fasda bima tu'mar sadi'a yasda'u asadu daga murya to anan as wato falalu gefen falalan dutsen da aka sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya tsaya akan gefen falalan dutsen sai wani ya a algatu malam anan zaka tsaya sai yace na rantse da Allah da babu sarki sai shi wannan shine wurin tsayawar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka sauka mishi da bakara ta bayani akan inna safa wal marwa to inda ya tsaya shine fasara ma'anar safa da marwa kenan ina fata mun gani zakarahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi da wannan riwaya sai dai isnadin ta bai tabbata ba a cikin ta akwai mutum mai suna Isma'il ibn Muslim al-Makki malama hadisi suka ce mutum ne wanda yake ba'ifi thumma nazala ila al-marwa yamshi sannan annabi alayhi salatu wasalam sai ya sauka ya kama hanya ta tafiya marwa ya gangaro kenan daga kan dutsen ya kama hanyar tafiya zuwa ɗayan dutsen falamman sabbat qadamahu fi batsanil wadi yayin da kafafun shi suka taba suka shiga cikin batsanil wadi wato tsakiyar wannan kwazazzaban sa'a sai ya tafi da gudu shine yanzu in kaje zaka ga an yi sa wutattaki an saka lantarki wanda yake nuna alama girin can gaba ma ga wani girin to iyakar waɗannan korayen wutan a tsakankaninsu shine za a tafi da gudu akwai maganganu malamai suka yi akan shin har da mata ko ko da mata wasu malamai suka ce maza kawai saboda yanayin mata da sauransu wasu malamai suka akka da cewa babu wani abu da ya isa sana'in mata kamar su ibnu taymiya hasali ma wacce ta fara yin abin mace ce ita ce uwar annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ita ce uh, isma'il alayhi salam ko ita ce hajar ko wacce ta aja danta isma'il alayhi salam akan wannan dutse ta waiga tai ta yin wannan addu'a bata samu ruwa ba tana roƙon Allah Allah ya kawo mata mafita sai ta gangaro da ta taho ta tuna yaron cikin ainihin wato bukatar shi sai ta tafi a guje iya wannan wajen ta dafa zuwa kan wancan dutse tana leƙawa ta kuwa ta samu tafiya kuwa ta hango alamar ruwa sai ta hango kuma wani mutum a kusa da ɗanta sake gangarowa da ta zo wurin ta taho a guje kafin ta zo ta neme shi ta rasa ita tare da cewa ya haƙa mata ruwa ne shine ruwan zanzan da manzo Allah sallallahu alaihi yake addu'a yana yaba wannan baiwa Allah cewa Allah ya saka mata da alkhairi da ta tare mana ruwan zanzan da ba dan ta tare shi ba da ya gangara ya tafi abin shi da haka duk wanda ke shan zanzan tana samun ladan shi to kaga kenan mace ce ta fara yin wannan ibadar ko to bai yiwa kawai ba a zo a ce kuma banda mata da haka mata ma suna iya yi sai dai wanda yake da larura ko da namiji ne yana da ciwon kafa ko yana da nauyin jiki ko wani abu makamanci haka ko wanda yake da rauni misali ba zai iya gudu ba babu laifi ba rukuni bane ba wajibi bane mustahabi ne sai a tafi a guje sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai tafi a guje daga daidai wannan wurin ko ba za ka ruga da gudu ne kamar kana tseren mita biyar ba inda zaka je kuma ka fara hakiya sare ka a gudu dan madaidaici haka ina fata mun fahimci wannan sai tafi a guje ya ainihin wato tsallaka wannan wajen hatta idza jawaza alwadi wa asda'a ya wuce ainihin wato wannan wadin wannan kwazazzaba sai kuma ya daidaita masha sai ci gaba da tafiya هذا الذي صح عنه وانا شيء انغتا daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وذلك اليوم قبل قبل الميلين وذلك اليوم قبل الميلين الاخضرين في اول المسعى واخره الله اكبر yace wannan wurin tun a zamanin su shine zaka ga an saka ainihin alama koriya guda biyu da farko da ƙarshen wurin lokacin ba fitilla ba ce kenan amma dai an saka wata alama da ake gane ganewa ma'ana ashe alamar ta jima ƙwarar gaske sai dai gwargwadon zamani ana canza ta gwargwadon fasahar zamani kaji tun zamanin su ibnu Hadirin a ibnu qayyim al akwai wasu alamu da ke gwada daidai wurin eh kuma koraye haka har yanzu wutar takin lantarki shi ma koran ƙwai lantarki ne ake sakawa har yanzu wuraren da suke makka jama'a akwai tawaturi akan al'umma cewa waɗannan wuraren su ɗin dai su ne tun daga kan idan ka shigo harami iya iyaka harami zaka dinga ganin alama cewa huna bada alharam ko huna inta alharam to har waɗannan alamun tun zamanin da da talata ne, akwai ƙwararru akan sanin waɗannan iyakokin yadda ka sa akwai ƙwararru akan sanin iyaka filin wane da wane anguwa kaza ko gadon wane to akwai su sannan kuma ya tabbata a tarihi ka karanta littafin akhbaru makka cewa jibrilu ne da kanshi yazo ya bi da manzo Allah sallallahu alaihi ya jaddada ne cewa to kaga iyakokin haramun aka dinga saka bikam kenan za a ce ko aka dinga saka alamomi wanda annabi ibrahim ya saka tunda tsawon zamani sun disa shi jibril da kanshi ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi cewa nan ne iyaka nan ne iyaka nan ne iyaka nan waje ne nan cikin to haka dangane da shi kanshi makamu ibrahim dangane da kaza dangane da kaza hatta kaburbura waɗanda suke cikin bakiya in ka ji an ce maka wannan kabarin wane ne ko to ne insha Allah yawanci an cire alamomin ne saboda bata da mutane suke kawowa a wajen da ɓarna da maguzanci da suke so su dinga yi musamman mutane yan ɗariku da jahilai da waɗannan marasa kan gadon yan shi'a to suna zuwa suna yin abubuwa na ta'annati da rashin addini da rashin tunani wannan shi sa saddan zari'a sai aka ciccire alamomin da suke alamta cewa nan kabarin Fatima ne nan kabarin Hassan ne nan kabarin Wane ne amma duk an san su nan kabarin Imam Malik ne abubuwa ne sanannu waɗannan to da yake asali ba wai sanin sun shi ne asalin addini ba kuma sai wasu suke so su mai da abin ya zama a hanyar ɓata da ɓarna. da kawo maguzanci a ƙasar Allah mai alfarma da ne kawai yi malamai suka bada fatawa sai aka rugurguza waɗannan kibabu ɗin da makamantan su tun zamanin kakan su Fahad wato sarki Abdulaziz Allah ya kara mishi rahama malam ya ci gaba da cewa wazahiru anna alwadi lam yataghayyar an wada'i yace abin da yake bayyana zuwa gare ni inji ibnu eh, qayyim al-jawziya a zamanin su din da yake magana yace ina ganin har yanzu wannan kwazazzabo bai canza daga yadda yake ba haka za qala jabirun radiyallahu anhu fi sahim anhu fi sahih muslim tunda yadda muke ganin shi yanzu inji ibnu qayyim to haka haka jabiru ya bada labarin shi a cikin sahih muslim wa hadha zahir yace wannan abu ne mabayyani wato ya ga abun yadda jabiru ya faɗa a cikin sahih muslim game da zurfin wajen da yanayin shi da alamun wurin to kaga wannan a zamanin su kenan amma a zamanin yanzu babu shakka ya canza dan yanzu wuri ne wanda yake sili sili an shimfida duwatsun nan da ake cewa marbles wato ba wai tiles ne waɗannan gama gari ba wasu dindima dindiman duwatsu ne na alfarma ake zuwa a feke su a gyara su sai a zo aka shishin faɗa su saboda waɗannan mutane suna ba da muhimmanci sosai game da wannan wuri za ka ga wani lokaci guda ɗayan aka ga alama ya yi krakin ko ya yi ainihin wato kaushi nan take za a ke wajen kawai a zo a ɓaɓɓare shi a canza saboda ministry ce mai zaman kanta da ke kula da wuraren haramin makka da madina ministry yake da su suna da minista suna da famsec suna da ma'aikata da kuma hukumar bincike ta musamman hukumar bincike akan matsaloli na addini da tsare-tsare da eh, shara da komai da ya shafi aikin haji ya shafi wuraren da aka suna kula da wuri yadda ya kamata za ka ga an gyara an sumunce an sa turare an saka iyakoki ga ma'aikata ga wane ne kaga yanzu wurin ya canza ba kankanin canza ba kuma har a yanzu ba su gushe ba mutanen suna caccanzawa suna gyare-gyare suna enhancing wurin in ka je aikin hajji shekara biyar idan ka koma sai ka yi zama kan bayan da ka je bane sai ga wasu wurare da wasu otal-otal da ka sani duk an ba an yi label da su an canza wurin inda ka sani ka gaba haka yake ah, wani lokaci can baya an saka ah, matsaf na sama an saka ring haka da ake tsawafi ta sama yanzu kuma an ƙara cire shi Eh, gwargwadon dai maslaha da suka gani da abinda malaman suka ba su fatawa za ga kullum suna yin waɗannan canje-canje Allah ya saka musu da alkhairi mala ya ci gaba da cewa wa kadrawa muslimun fi sayyi an abi zubairi annahu sami'a jabir ibn abdullahi yaqulu al-imam muslim ya rawaito a cikin littafin sa daga abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus yace ya ji jabir dan abdullahi radiyallahu anhu yana cewa طاف النبي fi الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi aikin hajjin ban kwana akan abun hawansa wa bainas safa wal marwati da kuma a tsakanin safa da marwa liyarahun nasu dan mutane su ganshi wal yushrifa dan kuma a ainihin hango shi wal yasaluhu dan kuma a iya tambayar sa fa innan nasa qad ghashaw dan mutane sun darkake shi sun taru akan shi warawa muslimun an abi zubairi an jabir sannan muslim ya ƙara ruwaito wata riwaya kuma daban cewa lam yaquf rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu baina safa wal marwa illa tawafan wahidan tawafahu al-awwal da annabi alaihi salatu wasallam da sahabbai basu dawafi ga ainihin basu ah, sa'ayi ba sai guda ɗaya shine na farko to wanne ne kenan na kan abun hawa wanne ne na ƙasa qala ibn hazm ibn hazm yace la ta'aruda bainahuma babu karo tsakankanin su da annar rakiba idan sabba bihi ba'iruhu faqadin sabba kullu dan shi da aka ce manzo Allah yana tafiya har yayi sauri har gudu har ya tsaya to koda akan abin hawa kake za iya cewa kayi gudu kayi sauri ko ka tsaya wan sabbat qadamahu aidan ma asairi sai da makawafin shi kuma sun tafi wato da aka ce idan man sabbat qadamahu fil wadi yayin da kafafun shi suka taka wannan zaba to kuma sai aka ce yayi a akan abun hawa to ya akai na kan abun hawa kafa shi ta kafar gabo shine ibnu qayyim ibnu hazm yake cewa babu sabani idan kafa abun hawan ka ta taka wuri to kaman kafa ka ta taka dan idan kana cikin mota kai mu wani waya kake cewa ga mu mun shigo zaria ai ba ku ne ku shigo ba ku kuna zazzauna ne mota ce ta shigo ina fata mun gane to haka cewa da kafafun da kafafun shi suka taka ainihin wato wannan kwazazzabo tsakiyar shi ma'ana kafafun abun hawan shi inji ibnu hazm al wa indi ibnu qayyim yake cewa ni ku a wurina fil jam'i kuma. wajen hada hadisin da yace manzon Allah yayi dawafi akan abun hawa da kuma wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawafi a kafarsa ya taka wani waje ina da fil jam'i kuma wajhun akhar ahsanu min hadha ina ganin akwai da za a hada hadisan ta fuska da tafi wannan ban sha'awa wa huwa annahu sa'a mashiyan awwalan a ce farko yayi sa'ayin ne da kafa thumma atamma sa'ayahu rakiban sanan daga karshe kuma ya hau abun hawa ya zama san da yake yin uku san da yake yin farko farko lokacin ne yake a kafa kafafun shi suke taba ainihin kasa din daga baya kuma da mutane suka yi yawa bukata ta bayi zuwa ga ya hau abun hawa sai ya hau wa qad jaa zalika musarrahan bihi an samu riwaya ta faɗi wannan ƙarara. Fafi sahi sahih muslim an abi tufaili a cikin littafin sahi na imam muslim daga abu tufail qala yace qultu ibn abbas na tambayi ibn abbas nace akhbirni an tawafi bayna safa wal marwa rakiban ka bani labarin tawafi wato abin nan sa'ayi a safa da marwa shin ana yi akan abin hawa a sunnatun huwa shin sunna ne kamar da a yanzu ga mutane sun zauna akan keke wilciya ana tura su ya halarta fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunna yace jama'arka ya kai ibn abbas suna cewa sunna ne qala ibn abbas yace sadaqu wa kadhab sun yi daidai kuma sun yi kuskure qala qultu ma qauluka sadaqu wa kadhab me kake nufi da sun yi daidai kuma sun yi kuskure qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafura alaihim nasu yadda abin ya faru shine manzon Allah ne mutane suka mushi yawa ya na suna ta cewa haza muhammadun haza muhammadun ce ga manzon Allah ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama hatta kharajal awatiqu min albuyuti har ƴan mata riƙaƙƙu su ma suka fito daga gidajensu dan su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da aka yawa kala jabiru yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ga yace manzon Allah ya kasance la yudrabun nasu bayna yadihi ba a dukan mutane da sun kewaye shi dan an zo ganin shi bai da wani odali a zalimi da zai dinga duka mutane ko ƴan sanda ko mofo ko wasu ƴan agaji ko dogarai waɗanda suka saba dukan mutane idan an zo kallon wani babba azan da haka aiki tun ba yau shi ka ji tun a lokacin aka samu wannan kwatancin cewa shi manzo Allah ba a haka a gaban shi irin yadda waɗannan manyan sarakuna da attajirai da masu kuɗi kai har ma da malamai a kowa ya zama cewa yana da hashiya ta wasu masu fushi da fushin wani da zaran ka din faro kana so kai magana da shi sai su matsawa ko su jibga ma wani makami ko wata sanda ko su kama ka ko su tare ka su hana ka zuwa gare shi duk waɗannan ba su daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala to da mutane suka yi ta yawa tunda babu ba a hana kowa kowa na ta zuwa wani ya kama jikin doki eh, raƙuma wani ya tsaya gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ma har ya tare mushi hanya da mutane suka yawa falamma kasura alaihi rakiba da aka yawa shine sai ya hau abun hawa wal mashiyu was sa'yu afdal amma yi da kafa da yin sassarfa da kafa inji ibn abbas shi yafi falala haka al-imam muslim ya fitar da al-imam al-baghawi sharh as-sunnah a cikin sharh as-sunnah da al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra waɗannan dukkanin sun fitar da wannan riwaya tabbatacciya ce insha Allah don haka asali shine yi a kafa idan bukata ta bayu zuwa ga mutum ya bukaci zuwa ga ya hau wani abun hawa kamar a yanzu in ka je za ka tarar da akwai waɗanda suke aikin su kenan suna tura mutane a kan keke wilciya na san da akan ba su daga riyal 200 sama wani in kana da nauyi su har za ka ba su tura ka kai ɗawafi kai sa'ayi idan akwai bukata shi kenan ko kuma ka tafi da wani ɗanka ko kin tafi da yarki ko ɗanki ko ƙaninki ko mai gidanki ko duk wanda zai iya taya ki saboda ciwon kafa ko rauni ko makamancin haka babu laifi mutum yayi amma aslan yi da kafa shine asali ya fi lada ya fi falala insha Allah faslun wa amma tawafuhu bil baiti inda qudumihi fakhtulifa fihi to dai fara mana sakin hanya sakin layi da ya fara yace dangane da tawafin nashi da aka ce shi annabi alaihi salatu wassalam yayi sanda ya iso makka to akwai sabani hal kana ala qadamai au kana rakiban mun ji dai sa'ayi ya fara da kafa sannan da bukata ta bayi zuwa ga yahu abun hawa hau to dawafi fa shin a kafa yayi shi ko ku akan abun hawa fa fi sahihi muslimin a littafin sahih na al-imamu muslim ibn al-hajjaj al-qushairi an-naysaburi rahimahullah ya ruwaito an aisha radiyallahu anha qalat tace wafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hajjatil wada'i hawla al-ka'bati ala ba'irihi yastalimu rukuna karahiyata an yudraba nasu an annabi alayhi salatu wassalam yayi dawafi a aikin hajjin shi na ban kwana dawafin da ya a Ka'aba yayi shi ne akan kan sa yana taba al aswad yana jin ainihin wato tsoron kada a dinga dukan mutane saboda shi idan ya tafi a ainihin kafa wannan riwaya baya ga ainihin al-Imam Muslim da ya fitar da ita akwai al-Imam Abu Dawuda da al-Imam ainihin al-Baihaqi sun fitar da wani bangare nata malam yace wa fi sunani abi daud an ibn abbas qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam makkah wa huwa yashtaki a cikin riwayan al-imamu abu daud har ila yau yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin makka wa huwa yashtaki yana fama da zazzabi fa tafa ala rahilati sai wannan ya bashi ainihin wato uzuri sai ya ɗawafi akan abin hawansa kullama ata alar rukuni istalamahu bi mihjar duk sa da yazo kan rukunin ajar aswad sai ya taba shi da ainihin wato kwagirin nan falamma faraga min tawafihi anaha fa salla rak'ati yayin da ya gama tawafin sa sai ya sai ainihin sauka sai ya salla raka'a biyu to wannan riwaya ita ma ta Abu Dawuda ce da Imamul Baihaqi sai dai isnadin ta bai tabbata ba akwai Yazid ibn Abi Ziyad al-Hashimi wanda in kun tana mun yi magana akan shi a kwanakin baya game da wata riwaya ta shi wanda shi kadai ya kadaitu da cewa manzon Allah ya shigo garin yana da zazzabi to wannan ƙari ne munkari kuma ya zama ƙari ne da mai rauni yayi akan hadisan fiqat wanda ba su kawo shi amma ya tabbata tabbata akan abun hawa ne ya tabbata cewa yayi dawafi akan abun hawan ya tabbata cewa yana nuna hajar al-aswad da wannan yar sanda kaga duk wannan za a iya karɓar shi a ƙara matsayin shahidi ga riwayoyi na ainihin asiqatu amma abin da ya kaɗaita da shi cewa wa ya shi to wannan ba za a karɓa ba qala abu malin malam yace abu da ya ce abu tufayl sunan shi amir ibn wasila ibn Abdullahi da kinani wani ɗan yaro ne a cikin sahabbai wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin na bankwana yana ɗan matashi ya daɗe ƙwaran gaske a duniya ana cewa kusan shekara ɗari da goma ko makamancin haka a duniya ya rasu a hijira da shekara ɗari da goma daidai ina fata mun gano to kaga daga hijira na da ɗari da goma daga sanda aka yi aikin hajjin bankwana zuwa hijira ɗari da goma ma shekara ɗari da ɗaya kenan tunda an yi aikin hajjin shekara ta eh, tara ko bayan hijira kaga ɗari da tara shine ɗari to ɗari da goma kaga ɗari da ɗaya kenan daga ran da aka yi aikin hajjin to sai mu dauka ya ga manzon Allah ma ya da shekara 6 ko 7 ko 8 ko 10 ina fata mun gane wannan gurgurdan abin da mutum zai iya tunawa na yaranta cewa ya ga kaza shekarar shi akalla 105 ko da 6 ko zuwa da 10 isa maganganun mutane daga cikin masu ainihin tarihi karanta littafin al-isaba fi tamidus sahaba na Ibn hajar da ainihin usul ghaba da littafin siyaru a'lami an-nubala da littafin ainihin tabaqatu ibn sa'adin al-misri kenan shine karshen sahabbai mutuwa ga gabaki daya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa a shekarar da ya rasu yace daga wannan daren bayan shekara ɗari babu wani abu da kiraye yanzu sai ya mutu to wannan shine karshen sahabbai mutuwa zahabi ce haka aka wayi gari bayan mutuwarsa babu wanda yake cewa shi sahabi san ba a samun wani ya ce shi sahabi ne kowa ya yarda cewa sahabbai sun kare yace ya sai da aka shekara wajen 500 da shudewar sabai sai aka samu wani batacce a kasar India mai suna Baba Ratan Baba Ratan wannan shedani ya fito ya yayi iddia'in nubuwa zahabi ce ya ba kan shi wahala ya ba mutane wahala sai ya zauna kawai dinga cewa ai manzan Allah ya ce da mu kaza ai wata rana mun mutane manzan Allah a yakin uhudu ya ce da mu kaza mutane suka fitina da shi suna ansar riwayan karya a gunshi suna lissafa kansa a matsayin tabi'ai shi ne zabi ke ishara da cewa ya fitini kanshi ya fitini mutane Allah ya shi kyauta to kamar da malamai suka tabbatar cewa daga wannan shekara ba a karɓan wata da'awa ta sahabbantaka daga ɗari da goma ɗin wannan sahabin shine ƙarshen sahabbai mutuwa duka-duka radiyallahu anhu wa ardahu abu tufaili amir bin wasilata al-kinani al-layth yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama baiti ala ba'iri yana tsawafi yana kewaye ɗakin Allah akan abin hawan sarakuminsa yastalimul hajara bi mihjani yana ainihin wato taba hajarul aswad da wannan dan kwagir nashi thumma yuqabbiluhu sannan sai ya sumbanci kwagirin wannan summa yuqabbiluhu shi ma ƙari ne wanda bai tabbata a cikin muslim ba mu kiyaye sai dai al-imamu ainihin abu dawud sulaiman bin al-ash'as sijistani da al'imamun imamu baihaqi abu bakr baihaqi sune suka rawaito wannan ƙarin ta hanyar riwayar muhammad bin rafi wanda kuma wannan ƙari ne sahihi kamar yadda malamai suka tabbatar al'imamu. ibnu hajar da al'alamatul albani da makamantansu sun tabbatar da cewa ƙari ne ingantacce karanta littafin sahihu abi dawud na malam muhammad nasiruddin albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu rawahu muslimun duna zikirin ba'ir muslim ya fitar da riwayan ba tare da ya ambaci hawa raƙuman ba har ila yau abinda ke cikin muslim na wannan riwayan ba daga jabiru ɗan abdullahi ba ne za ka ji a nan wato ba daga abu tufail bane riwaya ce daga ainihin jabir dan abdullahi amma a riwaya bai haƙi ne ta zo daga abu tufail mu kiyaye kaga ya ambaci ne kawai cewa daga abu tufail na ga manzon Allah kaza kaza sai ya ce muslim ya ruwaito tabbas muslim ya ruwaito amma sahabin riwaya a cikin muslim shine jabir dan abdullahi wannan shahararren sahabi wanda yake da full coverage cikakken labari na ainihin aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a riwaya al-Imam al-Baihaqi shine ta zo riwaya daga wannan matashin sahabi mai suna Abu Tufaili Amir ibn Wasila ina fata mun gani wa huwa inda al-Baihaqi yana nan a cikin Baihaqi din ma ila yau da isnadin muslimin da isnadin al-Imam Muslim din bi dhikril ba'il aka ambaci raqumin wa hadha wallahu a'lam fi tawafil ifada yace wannan hawa raƙumin da aka ce annabi yayi Allah ya fi sanin daidai amma ni ibul qayyim ina ganin ina ganin tsawafin ne la fi tawafil kudumi ba a tawafin da manzan Allah ya na farko sanda da ya bi makka ba fa inna jabiran haka an hurramala fi thalathati al domin jabiru da kanshi ya ba da labarin cewa annabi alayhi salatu wassalam yi sassarfa a juyi ɗaya da biyu da uku na farko na dawafi kamar yadda muka ji a cikin muslim din wa zalika la yakunu illa ma'almashi to sassarfa kuwa ba ta yiwa sai in kana tafiya wanda yake kan abin hawa ba zai sassarfa ba qala shafi'iyyu shafii rahimahullah shafi'i yace Allah ya kara ma shafi'i rahama yace amma sab'uhu alladhi tafahu li maqdami yace amma tawafin da yayi guda bakwai sa'ad da ya iso ainihin wato makka fa ala qadamaihi yayi shi ne da kafa da anna jabiran haka anhu fi saboda jabiru ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu ramala salatata ashwaqin yayi sassarfa ninki farko da biyu da uku wa masha arba'atan yayi tafiya gama gari a sauran hudun fala yajizu an ya kuna jabirun yahki anhu tawafa mashiyan wa rakiban fi subu'in wahid ba zai yi a ce jabiru ya ruwaito ainihin wato tawafin nan da manzo Allah sallallahu alaihi yayi cewa yayi da kafa kuma yayi akan abun hawa a cikin wato tawafi guda daya ba subu tawaf guda daya ba waqad hufiza anna subuhu allazi rakiba fihi fi tawafihi yawman nahri kuma an kiyaye cewa wannan tawafi guda bakwai da manzo Allah ya madakin Allah wanda yi shi akan abun hawa shine wanda yi shi ranar sallah shine ifada dinkin ثم ذكر الشافعي سنن شافعي أنبتا عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه دقى سفيان دون عيينة دقى عينه ابن طاووس دقى بابنش طاووس بن كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء زن الله أمر أصحابه يا أمر تسهبنسا أن يحجروا بالإضافة سبتد وروري تهجير شيني واتو التبكير fita da wuri kar su fita a makare wa afada fi nisa'ihi laylan shi kuma annabin shi da kanshi wai sai yabo yayi ifaza tare da matan shi cikin dare ala rahilati akan abun hawansa yastalimu rukuna bi mihjanihi yana mai taba ainihin rukunul yamani da wannan yar sanda tashi kwagiri ahsibuhu qala ina tsammanin ma ya ce faqabbala taraf al mihjan sai sumbanci gefen ainihin dan kwagirin wannan riwaya kamar da kake gani akwai ainihin irsali a cikinta domin a qawus ibn kaisan ba sahabi ne kuma ya da labarin cewa manzon Allah yayi kaza kisa ga ina kasa yake cewa fi inqita qult ni al-imamu shaykhul islam ibn qayyim al ce nace hadha ma annahu mursal wannan riwaya ce mursala riwaya tabi'i ce annabi ya ce fa huwa khilafu ma rawahu jabir anhu fi sahih sannan kuma ta saba wa abinda Jabir dan Abdullahi rawaito a cikin sahih na ainihin Muslim annahu tafa tawafal ifadati yawman nahri nahar wanda yake bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawa fi ranan ainihin wato sallah da rana kaga wannan kuma sai ya ce da daddare da haka wannan riwaya ce bayan irsari matni ne kuma wanda yake munkari wa kazalika rawat Aisha wa Ibn Umar kama sai a ce haka nan Aisha da Abdullahi dan Umar suka rawaito kamar da zamu zo mu ji anan gaba wa qaul Ibn Abbas kuma da fadin da aka ce Ibn Abbas ya ce innan nabi sallallahu alaihi wasallam qadima makkata huwa yashtaki manzo Allah ya zo makka ba shi da lafiya fa tafa ala rahilatihi sai ya dawafi akan abun hawansa kullama atarrukuna rukuna salamahu in ya tafi rukunin yamani sai ya taba shi haza in kana mahfuzan idan ma wannan ya tabbata fa huwa fi ihda umari to wannan tawafin za a ce a ɗaya daga cikin sauran umarorin da ya ne banda umara da yayi ta wannan ta kirani ta aikin hajjin bankwana wa illa in ko ba haka ba kar saha anhu ar-ramadu fi thalathati al-awwali min tawaf al-qudumi mun ji labarin cewa ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin sassarfa a dawafi na farko da na biyu da na uku a ainihin tawaf al-qudumi na aikin haji shi na ban kwana to mun ma ji cewa dai wancan ainihin riwaya ta cewa yana da rashin lafiya ba ta tabbata illa an ya kula kama qala ibn hazm fi sa'i sai dai kuma in za a ce kamar yadda ibnu hazmin ya faɗa game da sa'ai annahu ramala ala ba'iri cewa sassarfan ma yayi ta ne akan abun hawa ma'ana da yazo daidai wurin sai ya dan ƙara maraƙumin gudu sai ya zama kamar sa faɗin, fa inna man ramala ala ba'irihi faqad ramala gaskiya ne wanda ya tafi a guje akan raƙuminsa to ai yayi gudu walakin laysa fi shay'in min al-ahadith annahu kana rakiban fi tawaf qudumi yace amma babu wani hadisi da ke nuna cewa a wajen tawaful qudumi din nan yana kan abun hawa ne ballantana a tarsa su iba ga yin wannan fasara wallahu Allah ya fi sanin dai sai malam yace fasl ga wata gaba wa qala ibn hazm al imam abu muhammad ali ibn hazm al-zahiri rahimahullahu yace wa tafa bayna wa tafa sallallahu alaihi bayna safa wal marwa aidan sab'a manzon Allah yayi dawafi tsakanin safa da marwa ma'ana sa'ayi kenan guda bakwai rakiban ala bairi yana mai kan abin hawansa ya hubbu salasa ya tafi ainihin da sassarfa a wuri uku ɗin a sa'ayin farko da na biyu da na uku jama'a mu rike wannan zai magana akan shi wa masha arba'an yayi tafiya a na hudu zuwa na bakwai wa hadha min awhamihi wa ghalatihi rahimahullah kuna daga cikin kurakuran ibnu hazmin da Bankawar, sa Allah ya gafarta mishi ku ji abin da yake cewa yanda ake dawafi a ɗakin Allah ukun farko da gudu yace to sa'ayi ma ukun farko da gudu ne ai kaga kowa ya san wannan kuskure ne duk wanda ta ba maka ya san wannan kuskure ne baka bukata sai ka zama malami ina fata mun gane wannan ko a TV kake kalla ka san wannan kuskure can safa da marwa a ce daga kan safa din za ka tafi a guje hammarwa ka dawo a guje ka ƙara komawa a guje shine kayi uku da gudu kenan ko kamar yadda a wajen tsawaful kudumi na umara wajen kewa ɗakin Allah za ka kewaye na farko da na biyu da na uku a guje da ibnu hazmin ya faɗi wannan a cikin hisatul waza shine ya ce wannan daga cikin kurakuran shi da bankaurar shi Allah ya gafarta mishi fa inna ahadan lam yaqul hadha qattu ghayruhu da ɗai wani mutum a cikin malamai bai taɓa faɗin wannan karatun in ban da shi wala rawahu ahadun anin nabi sallallahu alaihi wasallam albatta kuma sam ba a rawaito haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha inma huwa fi tawafi bil bait tawafi da aka ce ana yin sassarfa a dawafin ɗakin ba dawafin sa'ayi ba sa'ayi shi ma ana ce mishi tawafi ina fata mun gane wannan amma shi dawafin shi tafiya ne da dawowa ba kewayawa bane round fagalita abu muhammad sai ibn hazm ya kuskure wa naqalahu ila tawafi bayna safa wal marwa sai cire wannan magana da aka yi game da ɗakin Allah sai manna ta a kan karatu game da dutsen safa da marwa wa ajabu min zalika abin da zai baka mamaki fiye da wannan istidlaluhu alaihi limara rawahu min tariqil bukhari sai ruwaito hadisi da isnadi ta hanyar bukhari an ibn umara daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam tafa hina qadima makka cewa manzon Allah ya dawafi da yazo kasar makka wastalama rukuna al-awwala shay'un wastalama ar-rukun al-awwala shay'un ya dan taba ainihin wato wannan rukunul yamani inda hajar aso yake thumma khabba salasa aqwat sannan yayi sassarfa a karo na daya da na biyu da na uku wa masha arba'an ya tafi a hankali tafiya gama gari a sauran guda hudu faraka shina qada tawafuhu bil bait yayin raka'a biyu ta tsawa ta ainihin wato salatu tawaf bayan ya gama tawafu wa salla indal maqami raka'atin yayin salla ainihin wato raka'a biyu a maqami ibrahima thumma sallama ya sallame fansarafa ya juya fa atassafa ya je safa fa tafa bis safa wal marwati sab'ata ashwatin yayi tsawafi a safa da marwa tsawafi ninki bakwai wa zakara hadisa haditha ya ambaci hadisin da karshen sa kala sai ibn ya ce walam najid adadar bai na safa wal marwa mansusan mu dai mu samu inda aka fito karar aka ce wato za a tafi a guje sau uku a ainihin safa da marwa ba walakin na hu amma dai an hada akan lafazin haza lafzu wannan lafazin ibnu hazmin kenan qultu sai ni ibn al-qayyim nake cewa al-muttafaqu alayhi sa'yu fi batn al-wadi fil ashwaq kulliha abinda aka hadu akan shi na riwaya tabbatacce shine idan ka shiga wannan wuri da aka yi ma alama da lantarki green nan ne zaka tafi a guje a duka bakwai din ba a na farko da na biyu da na uku ka tafi a duka sa'ayin ba a a cikin kowane sa'ayi tafiya da dawowa tafiya da dawowa da ka zo nan wurin da aka yi lantarki sai ka tafi da gudu malam ya ce wa amman ramlu fi salatatil uwal khassa amma ka ce wai ayi gudu a sa'ayi na farko da na biyu da na uku falam ya yaquluhu ba wanda ya fada wala naqalahu fi ma alamu ghayru babu wani da muka san ya kawo wannan magana in ban da shi ibn hazmi wasu altu shekhana an na tambayi malamin mu ibnu taymiya game da wannan kuskuren mai ban mamaki faqala yace hadha min aghlatihi wannan yana daga cikin kurakuran ibn hazmin wa huwa lam yahujja rahimahullah ce dan a tarihinsa bai aikin haji ba Allah ya gafarta mashi tunda bai aikin haji ba eh, yana da sauki ya samu kanshi a cikin kuskure irin wannan har yanzu duk mutumin da bai je aikin haji ba jama'a wannan karatun da ire-iren shi zai ji shi ne wani abstract zai ji shi ne kawai wani bambara kwai haka ana ta cewa rukunul yamani ana ta cewa mas'a da kaza kaza ba zai iya ainihin halarto da wuraren a cikin zakira ba sawa'un malami ne ko ɗalibi ne saurare ko masu zuwa bita da ake musu bita duk hayaniya suke jin wannan bitar ba sa gane wani abun a zo a gani da kamata yi a musu bitar kankanuwa ka a cika su da surutu sai a yi musu projection na powerpoint ko kuma hotuna da za su gwada musu aikace ko kuma irin yadda ake a kafa wani dan model haka na ka'aba a samu fili suke kewaya to sai a tafi da malaman kamar yadda ake yin misali a ce ana jarabawa za a ce ai duka mutum talatin a sa musu invigilator daya ba aka jam suke yi ba da to sai a ce misali duka mutum talatin ko hamsin malami daya shi dai jagoranci sun aka je duk inda aka je ya zauna da su tukunna ya gaya musu tarihin ya koya musu a tattakaice sannan sai a tashi yi. Allah ya gafarta mala awal albani namu haka yake da kudin shi ba da kudin gwamnati in ji tare jama'a ya ta musu jawabi dan abu ne na tarihi tukunna sai an faɗa asalin shi kun ga wannan abin da ake to ga asalin shi ga asalin shi ga tarihin shi ga ladan da ke ciki sannan kuma ga yadda ake jama'a kai ma da kake ganin kanka wa ustadu ko dan makaranta akwai inda in kaje sai ka rasa ma yaki ko da akwai wanda suke zuwa su tafi da littattafai aikin haji a takaice aikin hajji a sauƙaƙe wane ne suna tafiya suna karantawa littafin ba za ka san inda za ka yi da shi ba an ka shiga wani turmutsi kawai zai fadi ta ka in ka iya kawai ka iya in baka iya ba kuma sai dai kai ta biya a hankali kawai shi ke za dai ka ga shirme iri daban da ma a mutane da kamata ya a dinka tafiya da malaman suna koya wa mutane su yi kamar yadda nake faɗa a kwanakin baya kai da za ka biya kuɗin aikin hajji ko umara ka biya da iyalanka ko da jama'a ka tafi kar ka zama kayo kanka asara asalin aiki sai ka nemi wani malami ko wanda ya kware a kan harkar shi ma sai ku biya mushi a bashi guziri da komai shi ma babu laifi a kara mushi da wani abu a matsayin kudin aikin shi na karantar da ku da zai ce alaga wata malam muna so ne ga mu group ne za mu tafi aikin haji ko umara muna so mu tafi tare da kai tunda kai ka san harkar nan abinda muke so duk inda aka je ka mana jagoranci a ilmanci a zami je ka kawo faso ɗinka ko kuma bai da faso a je a mai faso a gidan faso a je a biya mushi shi ma a tafi da shi shikenan da ku biya miliyoyin kuɗi ku je ku yi asarar saboda wannan dan ƙarin a wanda shi za ku bashi wanne ya fi muku sauki ku bada wannan ƙarin ku samu lada ko kuma ku je kai ku yawon tourism ku dawo ba ku sani ba an karɓa ko ba karɓa ba dan daga cikin sharuɗan karɓa aiki shine ya dace da sunna sai zama kun je kun yi ne kawai ko dai da kanku mutane suna yi ko kuma diyan da ya sawwaka galibin mutane kawai suna yin abin da ya sawwaka ne wani ma ɗawafin bai lissafa ya yi bakwai ko bai yi bakwai wani ma sai ya gama ya dawo ɗaki in ana taɗi ya ce kai wala ni fasha hudu na yi wala da na dinga yi sai da na ji rigata ta jike gaba ɗaya tukuna to kaga wannan sai ka rasa ma fatawar da zaka bashi wallahi wani haka zai ce maka shi sha hudu yayi ninki biyu ne <laughs> kai Allah sarki wato akwai mutane jama'a a duniya wanda ba su abin da suke bane saboda ilimi ya yi karanci karanci ya kai karanci jama'a eh, galibi za ka ga abubuwa da suke kamar misali duk mutumin da za ka gan shi a mas'a wurin sa'ayi da kayan gida to kaga wannan a cikin shirme yake don ba a sa'ayi da kayan gida wani duk sanda ya tsawafi na nafila wai sai ya yi sa'ayi babu wannan tawafin nafila ana gama shi ne da zaran ka yi tawafin guda bakwai ka sha ruwan zanzan ka yi sallah ka sha ruwan zanzan shi kenan ya isa sai kai addu'a sannan kuma a ɗawafin da yake na nafila ba a yin wannan sassarfan ha ila yau za ga mutane kuma suna yi sannan ɗawafin da ba ɗawafin ƙudumi ba a fito da damtsi shi kaɗai ke akwai abubuwa da yawa da mutane suke na mukhalafat za ga gan suna yi kuma ko ka musu magana ba su bari Allah shi kyauta malam ya ci da cewa ibnu hazmin dai kamar yadda muka ambata tun can baya in kun cewa da yi aikin hajji ba aka samu wasu mutane da dama a wasu zamuna daga cikin masu kaunarsa da son karatunsa kamar malamin can da muka ambata wanda ya taƙiƙin littafin ya ce shi ma ya taɓa yin niyya aikin hajji don ya je ya yi ma ibn hazmi aikin hajji cewa ibn hazmi bai aikin hajji ba to bari ya je ya mushi an samu malamai da dama a tarihi waɗanda sai ga ba su samu irin wannan hali na aikin hajji ba kuma da ake samun malamai wanda ba su yi aure ba ana samun su irin su imamun nawawi irin su ibnu taimiya irin su ainihin wasu daga cikin malaman can baya wani talauci ko rashin samun hali ko kuma tsaba ragen cin rai da karatu ya ci mushi irin na tsibin taimiyya ɗin kenan da sunawi karatu ne ya ci musu rai amma ba sa tana aure kwata kwata sai su rayu a haka a matsayin gwagware suna nan an musu littafi musamman al'ulama'u ulamau ba suna ba ne bane na wa yashdu hadha al man qala yana daga cikin kuskuren da ya kama da wannan kuskuren mutumin da ya ce innahu sa'a arba'a ashara marra cewa yayi sa'ayi sau goma sha hudu wa kana yahtasibu bi zihabihi wa ruju'ihi maratan wahida wai aka ce ana kirga idan manzan Allah ya je ya dawo daga safa in ka je marwa ka dawo safa to shine kai daya kaga wannan irin kirgen da suke yi ma dawafi ne dan dawafi idan ka tafi ka tafi sai ka dawo inda ka fara sannan kai daya to sa'ayi ba sai ka dawo inda ka fara ba in ka kai wancan makwara to daya kenan in ka dawo biyu kenan in ka tafi uku in ka dawo hudu haka sai zama ka fara da safa zaka cike a marwa to sai suka kirga cewa a shi ma sa'ayi sai an je an dawo ne da haka sai zama sa'ayin guda goma sha hudu wa hadha ghalatun alayhi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne aka yi wajen fassara abinda manzo Allah yayi lam yanqulhu anhu ahadu babu wanda ya hakaito haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala qalahu ahad min al-a'immati alladhina ishtaharat aqwaluhum babu wani malami da zancen shi ya tabbata sananne ya shahara irin su Maliku su Shafi'i su Ahmad ibn Hanbal su Yahya ibn Ma'in da sauran malaman sunna waɗanda suka shahara babu wani wanda ya faɗi wannan magana malai ya ci gaba da cewa wa in zahaba ilaihi ba'dul mutaakhirina min al-muntasibina ila al-a'imma duk da yake an samu wasu malaman baya masu dangantuwa ga wasu malamai masana suna faɗan haka wa mimma yubayyinu butlana hadha alqawl daga cikin abin da ke bayyana ainihin wato ɓarnar da ke cikin wannan annahu sallallahu alaihi wasallam la khilafa anhu annahu khatama sa'ayahu bil marwa cewa babu sabani dangane da cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya tike da dawafin sa ne a marwa to an ka kirga daga safa zuwa marwa daya daga marwa zuwa safa biyu daga safa zuwa marwa uku daga marwa zuwa safa hudu daga safa zuwa marwa biyar daga marwa zuwa safa shida sannan kuma sai daga safa zuwa marwa bakwai tun dai bakwai ne zaka fara daga safa ne ka tike akan marwa idan ko sha hudu ne inda ka fara nan zaka tike in ka lissafa irin wannan lissafin walau zahaba الذهاب والرجوع مرة واحدة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة da a ce ya kirga tafiya da dawowa ne a matsayin yi ɗaya kenan lakana khatmuhu innama ka'u ala safa da zai zama wato zai tike ne akan safa ba akan marwa ba saboda duba izuwa ƙwarar lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh